A taron manema labaran da ya kira babban alkali mai shigar da kara a kotun ɗaukaka kara Procureur General Ma'azu Umaru ya fara da cewa. Nous constatons la surveillance Mun lura da yadda ake tsananta yada wani sabon nau'in bayanai a kafafen sada zumunta da kafafen labarai da ke barazana wa zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma abin mamaki ne a daidai lokacin da ƙasa ke buƙatar haɗin kan 'ya'yanta wasu mutane sun dukufa da yunkurin mai da hannun agogo baya a ci gaban da aka samu da nufin jefa ƙasa cikin tashin hankali ba za mu rufe ido kan wannan sabon salon 'yancin faɗin albarkacin baki da ke baza ƙwayoyin rarrabuwar kawuna da tursasa wa ƙasarmu ba et d'agression de notre pays. Je rappelle à tous les candidats à tels agissements que notre dispositif légal et réglementaire est complet alkalin ya tunatar da masu irin wannan danya aiki cewa nijar ta tanadi dokoki masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifuka kamar cin amana da leƙen asiri da barazana ga tsaron ƙasa da kai hari wa ƙasa ko kuma haɗa kai a irin wannan yunkuri da yi wa ƙasa zagon ƙasa ko shiga cikin wata hatsaniyar bijirewa hukuma ya kuma ƙara da yin tunatarwa kan tanade-tanaden dokokin hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta. a 'yan muhimman 'yan sirexinel. Ƙungiyar ABC ta masu fafutuka ta yanar gizo wato blogger ta bayyana gamsuwa da wannan mataki, in ji wani jigonta Mamudu Jibo. C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli le communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Niamey. ya ce cikin farin ciki muka karbi sanarwar babban alkali mai shigar da kara a kotun yamai domin sanin kowa ne cewa tun a washe garin juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ranar 26 ga watan yuli wani sabon jinsin masu amfani da kafafen sada zumunta ya dukufa da yada kalaman tayar da zaune tsaye da na nuna jahanci da bambancin kabila sabanin abubuwan da dokokin ƙasa suka yi tanadi. Ce qui est contraire à nos dispositions légales. sakataren gamayyar kungiyoyin 'yan jarida suleiman umaru bura wanne ya yi amanna a kan yanayin rudanin da kafafen sada zumunta suka haifar a 'yan makonnin nan ya yi hannunka mai sanda ga abin da ka iya zama makomar aikin jarida a nan gaba in aka diba yanayi na zamani da muke ciki na social media wannan rezo sosiyo akwai rudani kamar na watsa labarin karya eh, ko kuma na kirkiro labarin karya mai sai dai kuma kal a fake da wannan a take faɗin albarkacin baki da inci na jarida. dambarwar da ta ɓarke a tsakanin gwamnatin mulkin sojan Nijar da a ɗaya gefe kungiyar sai da yawo a sakamakon juyin mulkin 26 ga watan Yuli wani al'amari ne da a yanzu ya fara shafar aikin jarida. Ganin yadda wasu daga cikin masu zanga-zangar goyon bayan manufofin sabbin mahukuntan ke farwa manema labarai musamman waɗanda suka shigo daga ƙasashen ƙetare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.